Gwamnatin jihar Filato ta ce ta kammala dukan shirye-shirye don mai da 'yan gudun hijira zuwa matsugunansu na asali. Kwamishinan ayyuka ta musamman a jihar Filato Irmiya Ware ya bayyana hakan wanda a cewarsa umarni ne daga gwamnan jihar Simon Lalon. Tun dai da jihar Filato ta tsinci kanta a rikici daga shekara ta 2001 al'ummomi a yankuna da dama ke gudun hijira suke kuma rayuwa a cikin kunci a sansanoni daban-daban a faɗin jihar. Kan haka ne gwamnatin jihar Filato ta ƙudiri aniyar mai da 'yan gudun hijirar zuwa yankunansu na ainihi. We are supposed to ensure that you return to your homes before Christmas. We are not going to force anybody. Kwamishinan ayyuka ta musamman kenan a jihar Filato Irmiya Wayar ke cewa ya kamata mu tabbatar da cewa dukkaninku kun koma gidajenku, amma ba za mu tilasta muku ba. Ƙaramar hukumar barikin ladi na kan gaba wajen yawan waɗanda suka ƙaurace wa mahallansu saboda rikicin. Shugaban ƙaramar hukumar barikin ladi barista Ezekiel Mandiyau ya ce sun yi zama sun kuma tattauna da masu ruwa da tsaki kuma sun amince su koma mahallan nasu. Tambayan da muke ta yi ko ina shine wa zai ce har ga Allah bayan wannan rikicin shi ya biya wa buri abin da ya sa a zuciya sai mun ga abin ya kawo cin baya kuma yanzu muna kuka kullum cewa yara matasa suna girma ba aiki ana gyara ana gama makarantu ba aiki to in ba mun zaman lafiyan domin Allah turo mutane su zo su ga irin albarkan da yake kasan su zo da hanyoyi na kamfanoni da yara za su samu aiki ba to ka gama abin zai da lalacewa ko da ma me ya yi damun tunanin mutum da ya kawo ga haka din tunda yanzu muna cewa kanmu ba mu gari ban abin ba mun gane cewa za mu gyara tunda mutane da kansu sun ce muna shirye mu yi gyara sai mu karfafa wannan gyaran domin a samu zaman lafiya a samu cin gaba. Shi ma shugaban karamar hukumar Yom Mafian Golson ya ce gwamnati ta ɗauki matakan tsaro don tabbatar da kowa ya zauna lafiya. Yau ɗin ma 'yan tsaron sun riga sun fara zaga su duba su ganin da gwajajen suke gobe da wani za su fara koma duk haka 'yan tsaron su ma za su koma su zona tare da su suna nan tare da su sai mun ga da cewa komai ta lafa mun yi abin da ake kira local security architecture maganin da za mu kara karfin gwiwa ma eh, mutane su akwai mutane yan vigilante na wayannan community za a aiki tare da su eh, wanda su jami'an tsaron su police da sojoji sun yadda da cewa za su musu irin training da ya kamata wanda zai taimaka musu su ga yadda za su yi su kara eh, zaman lafiya gwajin babban abin da mutane za su sani akwai kabilu waɗanda suka bar wurin nan kila a ce biron ko fulani duka waɗannan za su koma gidajen da dama suka bari ne ko kuma yaya ne abin zai wakana daman eh, constitution na Nigeria ya nuna da cewa kowa zai iya zona duk da yake so. So wannan gwajajen in kuka duba yawancin gwajajen nan gwajajen ya aka yi haka ma duniya gwajajen akwai mutane daga ko ina Nigeria. So ba inda za mu ce za mu madda wayansu ba madda kuni ba. Yawa so ba wannan akan wani yare bane ko kan wani addini ko ba wannan gwamnati tana nan ma kowa. Wasu daga cikin waɗanda ke gudun hijirar sun yi na'am da matakin mai da su gidajen nasu. Mu yanzu ƙoƙarinmu a nan ba mu da nufin eh, rikici a nan zaman lafiya muke nema muna murna da kowa muna farin ciki da kowa muna neman zaman lafiya tsakanin mu da yan uwa mu makwabta sun security ne kai first mutane su yi su yi tafiya su free kuma su je su yi a gona free without babu eh, tashi hankali amma na makaranta to kan da an fara yakin nan shine mun koma zuwa nan kuma ba kudin da za samu a school Ya kuke rayuwa duka nan? Muna zuwan aiki muna taimaka ma mutane aiki sai su so mana abinci mu ci. Gaskiya na son koma zuwa gida. Domin nan din kuma ana yi ma mutane gori. kimanin ƙauyuka fiye da hamsin ne rikicin ya lalata waɗanda a yanzu haka ƙauyukan sun zama kango ta yadda al'umman za su sake fara sabuwar rayuwa zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya